a ba ku bashi ku bada bashi ku sai bashi ku sai da bashi bashi gare ku ya zama aji ku sani ya gado ta koma nama kirarin katsina 1 t tsohon gari mai turuwa mai gahiya sun ce ko da mi ka zo an hika sun ce ko da mi ka zo sun hika sarkin mu shewa da kai ziyara maka sarkin mu shewa da kai ziyara london sarkin mu shewa da wasan polo sarkin mu shi ya cinye taron daba sun ce ko da mi ka zo an hika ba su da shugaban kasa na siyasa umar ya wuce ana bege ne babu buhari ke zamani allah ka ba shi lahiya da basira dan najeriya ta amfane shi sun ce ko da mi ka zo an hika. ba sha ta gare sa sarkin waka sai dai a ba su alan waka ko a waziri mai kukuma sun ce ko da mi ka zo an hika. sun ce ko da mika zo an hika ba su da shugaba mukamin aji md duku ya rike ya batta babu kuma su ya rike ya batta yan sandan najeriya suna hannun mu duk inda ka je akwai yaransu. sun ce ko da mika zo an hika ba su miya gidan tarihi ba su da rijiyar ruwa mai kutsugu sun ce ko da mika zo an hika kaura a muna garin mu ga dan wari ko mi za a yi da mu aka kogi sai dai in mun wuce na baya su bi mu ko in mun aje na baya su dauka kunya gare mu ba tsoro wassalamu alaikum